To jama'a barkamu da sake haduwa da ku a wannan shiri na gaskiyar magana shiri na musamman da DW Hausa ta ware domin tattauna al'amuran yau da kullum. Yau a cikin shirin za mu tattauna wata badakala da ta kai ta naira tiriliyan 89.1 da wani dan majalisa a Najeriya Honorable Gudaji Kazaure ya ce ya bankado a babban bankin kasar na CBN. Kuma domin tattauna shi wannan zargi ne. muka gayyato shi honorable gudaji kazaure uh, da kuma wato honorable hafiz kawu wanda yake zama mataimakin shugaban kwamitin da ya kamata ya duba ayyuka na cbn a majalisar wakilai ta najeriya kuma ɗaya daga cikin 'yan majalisar da suke kalubalantar honorable gudaji a uh, kan wannan ikirari da yake yi uh, honorable gudaji da honorable uh, hafiz muna muku barka da shigowa wannan dandali To mun gode. Alhamdulillah. Muna muna amsawa. To masha Allah idan muka fara da honorable gudaji kamar eh, da menene ka dogara ne a takaice eh, da kake irin waɗannan zarge-zarge? To, a kasan shi kawo wannan al'amura da kake wannan al'amura da kake gani Haji Zaradin al'amura ne da suka shafi bincike. muna da ainihin mun yi bincike na kusan ba, ba na kwana ɗaya ko biyu ba kuma bincike muke yi dukkan abubuwan da suka faru tun daga lokacin da aka fara maganar stamp duty a Najeriya da lokacin da aka fara kafa kwamitoci tun wani lokutan muke magana akan stamp duty. To lokacin da shugaban ƙasa ya zo ya kira ni ya tambaye ni me ake ciki na sanar da shi cewar akwai kuɗaɗe waɗanda kusan shekara bakwai ba a saka su a cikin asusun gwamnati kuma bankuna suna cazar wannan kuɗi amma ana kashe mu raba da bankuna idan an ba bankuna kasansu kasan da yake tafiya central bank an buɗe mai private account nan ake tara su daga wannan private account ake tura su zuwa E window market daga E window market shikenan kuɗi sun zama na investor wanda a ƙarshe daga wannan kuɗin suke juyawa su tafi FMDQ ake ranta wa gwamnati kuɗi daga FMDQ wanda kuɗin da ake ranta ɗin kuɗin gwamnati ne wanda in ka duba a yadda in ka duba nan za ka ga takarda ce ta circular ta central bank ga ta nan ina nuna maka central bank of nigeria tun 2012 haka wannan circular da kake gani circular ce ta yarjejeniya da aka yi da central bank ta yadda ga nan in ka duba za ka gani tula ce da aka yi ta yarjejeniya To a takaice honorable eh, gudaji me waɗannan kamar misali cikin minti ɗaya minti minti ɗaya ma dai misali tun da ka yi bani me wannan circular me abin ya kunsa da har ka gano wannan zargi. To ita wannan circular yarjejeniya ce aka yi da School of Banking Honors wata makaranta da take koyawa ma'aikatan banki da kuma binciken kuɗaɗen banki da take zaune a Lagos karkashin shi Adekoya wanda yake ciyaman na kwamiti namu wanda ne forensic auditor wanda kusan mazaunin Birtaniya ne amma ɗan Najeriya ne kuma yana da makaranta ya zo ya buɗe ta a Legas. To wannan ya yarjejeniya ne kan wannan takardu cewar zai dinga za a dinga karɓar haraji daga gwamnati haraji daga naira dubu ɗaya duk abin da aka saya wanda ya kai naira dubu za a cire naira hamsin a cikin wani naira dubu ɗaya shine alkawarin da ya yi da central bank a 2013 daga baya aka ƙara maimaita ta aka sake maimaita ta har kusan su uku wanda a ƙarshe central bank ta tura shi nipost ta je agreement da nipost aka fara maganar tara kuɗi. But amma da ƙarshe honorable gudaji ban katsa ka ba kamar idan na fahimce ka kenan wannan uh, school of banking Honours da kai magana ita ce ta yarjejeniya mm. da bankin cbn ake cirar kuɗi naira dubu ɗaya a dur wato uh, wata hada-hadar kuɗi da aka yi a najeriya waɗannan kuɗi ne kake ganin sun taru har suka kai naira tiriliyan uh, tamanin da tara da dubu ɗaya a takaice domin muna son mu ji ga honorable hafis kawu abin da ya faru ita revenue collection aka bata for gamman suru banks duk wani na banki da ta hanyar banki aka ba shi dama ya zama agent ya karba hmm. saboda haka da aka sa wani rabonu kuma sai aka sake sa stamp duty a ciki so saboda lokacin naifost su ne suke kula da stamp duty kafin a karbe daga hannunsu sai aka yaje je central bank ta tura shi ya yi master service agreement da NIPOST. Duk wannan lokacin mu ba mu zo majalisa ba lokacin. Kuma daga baya Allah Ubangiji ya kawo gwamnati akan ne eh, mai girma shugaban ƙasa kuma sai ƙara naɗa shi a matsayin stamp duty consultant to the federal government of Nigeria. Kenan kamar agent na stamp duty na gwamnatin tarayya ta Najeriya. kuma da yake shi yayi research din shi yayi research din tun 2012 shi yayi research din ya zo ya kawo takardu ya gaya wa central bank cewar in aka karbi wannan kuɗi za su a iya rike Najeriya ba a dogara da mai ba so wannan research din da yayi shi kuma sai garza ya je yayi copyright saboda kada wani ya zo ya karɓe wannan basirar tashi ta bincike da ya na stamp duty da ya copyright bayan zuwan wannan gwamnatin malami ya kira shi a ofis ɗin malami suka yi kwamfamin wannan copyright shi, suka kuma yadda aka ba shi takardu ya zama yana da copyright on 50 naira stamp duty akan kowane tela da kuma taransifa da duk wani abu wanda ya shafi taransifa ta banki ko ta intanet ko ta waya ko na tela manual wannan 50 naira aka mm. ba shi To yanzu misali honorable gudaji kamar a takaice kenan ta hanyar da ka samu bayanan da suke nuna cewa an yi tabar gaza ta naira tiriliyan 89 kenan waɗannan bayanan ne a hankali a hankali suka taru ko idan na fahimci ka. Yawwa eh, to za mu sake dawa. Shi wannan mutumin shi ne mm-hmm. ya zo ai ya same ni ya nuna mun ga irin aikin da ya yi ga irin kuɗaɗen da ake tarawa amma ga irin abin da aka so a bashi na cin hanci bai yadda ba aka yi prostrate din shi aka so a kashe shi ya gudu ingila so daga nan ni kuma na mai alkawari zan yi wa shugaban kasa bayani da na zo na ga shugaban kasa na mai bayani ya ce in kawo shi mutumin nan bayan ya dawo daga an ya shigo najeriya aka kawo shi shine ya je yi wa shugaban kasa bayani ni da shi ni muka je na yau shugaban kasa bayani shugaban kasa ya gamsu ya ce to ayi kwamiti a bincika saboda ya ga takardu ya ga adadin kuɗin kuma ya ga ga yadda kuɗin suke a kowace ranar duniya billions of naira ne suke taruwa sannan akwai takardu ga su a yanzu a nan wanda central bank ta tabbatar da wannan kuɗi suna taruwa ta faɗa da kanta cewar ana tara wannan kuɗi a rana kaza gashi ina takarda a rubuce to wannan kuɗin ne suka kai yawwa kace waɗannan kuɗin ne suka kai yawwa to to to mun gode da wannan bayanin naka za mu sake dawo gare ka honorable uh, hafiz kawu kaji bayanin uh, wato honorable gudaji menene yasa da kai da wasu 'yan majalisa uh, musamman ku da kuke ya kamata ku duba ayyukan cbn, CBN kuke kalubalantar wannan matsaya ta honorable gudaji to salamu alaikum um, malam zaruddin ba wai muna kalubalantarsa ba ne kuma uh, honorable gudaji ni da shi mun zauna a majalisa mun tattauna na farko bayanin da nake so na fare wa mutane don su fahimta shine ita kanta gwamnatin tarayya shi wannan babban bankin ƙasa gwamnatin tarayya tana da shiya wato tana da hannun jari a cikinsa wanda in ka duba ita dokar cbn ita gwamnatin tarayya kamar hada-hadar da da cbn take yi duk abin da cbn take yi gwamnatin tarayya tana da hannun jari a ciki wato tana da shiya a cbn kuma na biyu magana stamp duty haka ne an samu takaddama tun gwamnatocin baya akan wa ya kamata ya karbi wannan stamp duty shin cbn ce za ta karba ko nipos ce za ta karba har daga baya aka zo aka ce bankuna su dinga karba wannan naira hamsin hamsin kuma da gaske ne kuɗi suna taruwa a kullum tun da duk transaction da kai ana cire 50 naira kuma ko kwangilolin gwamnati ma aka yi za ka ga akwai wannan naira hamsin da ake cirewa amma mu abin da muke faɗa shine tunda ba ba gwamnati ba ce mun akwai auditors na gwamnati sannan akwai international auditors wanda suka zauna su ya kamata a ce sun fitar da wannan adadin kididdiga da honorable gudaji zaure yake magana sannan magana na biyu shi I&E window din ina son wa mutane bayani da ake nufi da I&E window shine eh, import and export window wanda da shi CBN take amfani in mutum yana son ya shigo da kaya ko ya fitar da kaya take ba shi kuɗi misali a farashin farashin dala na gwamnati wanda mutum zai iya karɓa ko investors da suke son su zo haka kamar ina ga an dan samu tangarɗa ta na'ura daga honorable hafiz haka honorable hafiz kana tare da mu eh, honorable eh, hafiz wato to kamar eh, network ne dan tsaye da kai idan muka dora eh, me za mm. iya cewa misali shin ka ce ba kalubalantar gudaji kuke akan wannan ah, bayani ba to shin eh, kunyar mm. da an saci kuɗin nan ko ko nan suna aje a'a abin da muke magana babu abin da muke magana babu magana sata kuɗi tunda in ka ce an saci kuɗi kenan waye ya bincike ya gano an saci kuɗi ICPC ne suka yi ko EFCC ne suka yi bincike suka ga cewa an saci kuɗi magana yake ta consultant wanda shi ya zo da kansa ya kawo ideas kuma in ka kalli abin da fada shugaban kasa ta fitar wanda malam garba shehu ya yi signing in ka kalli bayanin da ita kanta cbn ta fitar na bayanai da suka yi shi ita malam garba shehu bisa bayanin da ya yi ya ce wannan consultant ya zo ya ce akwai wannan kuɗi aka ba shi dama ya yi bincike ya nuna ina wannan kuɗi suke aka kasa har ta kai ga gwamnatin tarayya ta karɓe wannan aiki daga hannunsa tunda ya ce akwai ya kasa fitar da su kuma maganar da ake yi kamar yadda nake yin bayani shine kamata a ce ai auditors international auditors ko kuma efcc ko icpc sun bincika sun tabbatar cewa wannan kuɗin ya kai wannan adadin kuma wannan kuɗin da gaske an sace su ko kuma ya aka yi da su tunda kuɗi ne aka tara su over a period of time ba mamaki wannan kuɗin ba ajiye su ake ba akwai buƙatu da gwamnati take yi misali cbn tana da budget ɗinta duk shekara kuma part of abin da CBN take amfani da ne kudaden da suke shigowa musamman haraji da suke caja daga bankuna da other transactions kamar irin su wannan wanda in sun kawo majalisa ko kuma sun samu approval na shugaban kasa za su za a yi wannan kasafin wannan kudi su kashe so ba za a ce wannan kudi wai an tara su lokaci daya an kwashe su ba trillion ko trillion ɗaya ce fa tana da yawa balle a ce trillion 89 da wani abu kaga ba kananan kudi bane honorable hafiz kamar yadda kai ma kake musanta irin zarge-zargen gudajin kai ka yi bincike ne ka gano cewa waɗannan kuɗaɗe ba a taɓa su ba ko kuma ba su kai haka ba? A'a ba wai magana ba a taɓa su ba abin da ake magana shine kowa yana mamaki a ce tiriliyan casa'in da tara da wani ba ƙananan kuɗi ba ne abin ake magana kenan ba magana muke yi wai ko a taɓa su ko ba a taɓa su ba a'a magana ake yi na cewa ya za a yi a ƙasa kamar Najeriya kowa bacci yake yi har za a ce an tara wannan kuɗi a ce har an kwashe wannan kuɗi over a period of time To yanzu bari mu je ga shi honorable gudajin tunda yana nan honorable gudaji ka ji shakkun da ake nuna shin menene hancin waɗannan takaddu da ka ce suna hannunka kuma ka gano ina sahihancin su abin da yake faruwa shi hafizu magana ta gaskiya yana tare da cbn gwamna domin a majalisa kusan honorable gudaji afon kafin kafin kafin mu zo ga alakar shi eh, wato honorable hafiz da shi gwamnan bankin najeriya menene sai hancin waɗannan takardu da ka da bankaɗo wannan badakala duk abin da ka gani muna ina magana a kansa muna da takardu domin tun kansa hafizu su zo wannan mutane suke aiki da cbn kamar yadda ya ce an kirawo wannan mutum an ce ya je nuna inda wannan kuɗi suke ya in ka duba wannan takardar kaga tim ɗin ma'aikatansa ne wannan ka gansu ina ganin kuna gani ko wannan tim ɗin da ka gani presidential tax force ne da aka naɗa wannan mutum ya tafi nips a lagos domin ya je ya binciki wannan kuɗi a lagos presidential tax force ne ka gan shi da tim ɗinsa amma ƙarshe da ya tafi sai aka hana shi ya shiga nif ya access da kwamfutar da kwamfutocin da inda kudin suke shiga sai aka hana su shiga wurin da aka hana su shiga wurin domin waya aka yi aka ce kada a bar su su shiga su bincika wannan kwamfutoci domin za su tona asiri To amma honorable gudaji wasu 'yan Najeriya suna son su sani har da ka samu wannan bayanin kai kamar ya aka ka samu waɗannan bayanai haka masu girma. ai abin da yake faruwa tunda aka naɗa wannan shugaban ƙasa ya naɗa wannan kwamiti mun shiga ciki mun bincika mun yi bincike mai zurfi in ka duba wannan takardar ssd ce akwai takardu na sirri wanda muka samu wanda ba su san mun same su ba sannan akwai takardu mun aje wata saba wadda jami'an tsaro wannan sirri ne wanda duk wani kuɗi da suke kwashewa ake transfer tunda muka fara wannan abu daga wata uku zuwa yau muna kallo su suwa ke sannan su santara bank sannan duk wasu kuɗaɗe da aka tara da suka shiga daga bankuna muna da ƙididdiga daga bankuna nawa aka tara nawa suka shiga nifs nawa suka tafi santara bank daga shekara kaza zuwa shekara kaza idan ka duba nan za ka gani central bank ne da kanta ka gani ta ce federal government get 2.3 trillion stamp duty in only six pilot states eh, wato, including gwamnati wato, wato bankin najeriya yana hasashen ya samu naira biliyan ah, yawa eh, trillion biyu kenan ko da yawa triliyan biyu da rabi a shekara ɗaya wato a jihohi guda shida guda shida kadai lokacin kashinan policy din a jihohi shida aka fara da abuja a wannan lokacin kafin a da najeriya fa kenan jihohi shida kacal suka ce za su tara tiriliyan biyu da rabi a jihohi shida kacal da abuja so su da kansu suka faɗa so daga baya bayan an tafi jihohi talatin da shida aka dinga samun kuɗi da yawa shine kuɗin suka linku ko yanzu ka linka ka gani so kuma transaction kullum yi ake dare da rana duk inda gari ya waye za a yi transaction kuɗi za su shiga to sannan mu sake koma na'am bari mu sake koma na'am akwai wata ne kamar kana son kai magana ina so in yi magana ne akwai wata naira ɗari wannan naira ɗari da ana sabunti tati ne da wannan mutumin ya zo sai suka koma 40-60 ratio abinda za ka tambayi hafizu ita wannan naira arba'in da ake caza a transactions above 5,000 naira da ake cajekta ake 60-40 ratio ita naira arba'in da take tafiya central bank sun taba ganin ta a cikin bajet ɗinsu ko an kawo musu da ita a majalisa a lissafinta ko ko an taba nu ta taba central bank ta taba fitowa ta nuna inda naira arba'in din nan take shiga eh wato a gashi honorable hafiz din honorable hafiz eh, kaji abin da gudaje ke cewa kana da amsa ga wannan tambaya tashi eh to ai kamar yadda na yi bayani a farko ita CBN ai total revenue wannan abu da ya nuna ai projection ne target suka ce hasashe ne suka yi wani faɗi exact abin da za a karba ba zai iya kasa da haka zai iya wuce haka shi hasashe ne kamar yadda uh, bankuna ne suke zuwa a ce mutum an ɗauke shi aiki an bashi marketing an bashi target ya kawo miliyan ɗari misali ba lallai ne ya kai wannan miliyan ɗarin ba ƙilan ya kai miliyan hamsin ko sittin so wannan target ne ni abin da muke magana ba wai cewa muka yi a wai wannan magana kuɗi babu ita ko menene dole in an yi bincike dole sai an samu inda aka yi kuskure ba za ka ce ɗari bisa ɗari babu kuskure a wannan maganar da gudaje ba amma mu abin da muke faɗa shine ba zai yi a ce an kai ka'idar wannan kuɗi da ake magana ba ba zai yi ba a ce kamar kuɗin ba su kai naira tiriliyan tamanin ba eh sun fi haka abin da nake to kaji ma yana cewa sun fa haka girman Allah sun haka wannan magana da gudaje yake ta wannan charges da sauransu mu CBN sun tashi kawo budget ai abin da suke ka a budget shine total revenue income misali za su ce a shekarar nan CBN misali ta yi generating a ah, misali 1 trillion ko kuma 500 billion ko 600 billion Eh, honorable gudaji bari ya kammala bayani ah, ka tsaya bari ya kammala bayani za mu dawo gare ka kuma za mu yi masa tambayar haka eh, honorable hafiz ci gaba honorable hafiz kana, kana tare da mu Eh, ina tare da ku misali a shekarar nan CBN za ta ce tana sa rai za ta samu misali za ta samu trillion ɗaya a revenue da za ta yi generating daga bankuna da ragowar charges da take yi so a cikin wannan trillion ɗaya a kasafin kuɗin da za su ce to a cikin trillion ɗaya mu muna son za yi aiki ABCD so kaga maganar a, me suka yi da kuɗi ko kuma wani kuɗi ne ya shigo wani kuɗi ne ya shigo ai total revenue ake aggregating za ka tara duk abin da ya shigo maka ne ba za a ce wai a daga stamp duty mun samu kaza daga kaza a revenue ɗinsu tunda projection kamar wannan target ɗin da suka yi suka ce suna expecting 2.5 trillion a jihohi shida so kaga ba lallai ne wannan 2.5 ɗin za su samu kila ta kasa ko ta wuce haka saboda haka bayanin da nake honorable gudaji shine a ni in ba wai ina kare CBN ko ina kare wani ba ni a matsayina na wanda nake mukaddashin ciyaman na wannan kwamiti wanda mu muke da alhakin sawa central bank ido na abubuwan da, suke yi da ya zo ya faɗa ai mun tambayi ba kwa sa mun san honorable gudaji honorable gudaji kai hakuri akwai tambayar da nake son in ma uh, honorable Hafiz bari ya kammala tukuna yadda jama'a za su fahimce shi cigaba sai da muka tambaya in fact abinda honorable gudaji ma bai sani ba daga kwamitin mu sai da muka ce muna son babban bankin kasa ta yi bincike wanda na gaya shi honorable gudaji ta bincika ko kuma su a bada dama su kansu honorable aka dai kamar akwai hmm. tangarɗar eh, network daga shi honorable hafiz honorable hafiz yawa yanzu ka dawo yawa to amma yawa da ka dawo kamar tun da ka maganar cewa kwamiti din nan kwamitin ku shine ya kamata a ce ya duba ayyukan CBN yana kula ma'ana kenan shine ya kamata a ce ya fara gano wannan badakalar ta naira triliyan 89 sai dai kuma ana zargin cewa kun kasa yin haka watakila saboda 'yar gida kuke saboda shi shugaban kwamitin ka garin su ɗaya da bankin wato gwamnan babban bankin Najeriya Emefiele. Ɗin su ɗaya shi ya kawo shi kuma. Me za ka ce kan wannan zargi? Kuma kuɗi ya bayar aka ba shi kwamitin saboda NPDP ne. To honorable gudaji bari dai mu ji daga gare shi honorable gudaji ya yi ƙarin haske da jama'a za su fahimta. Honorable Hafiz me za ka ce kan wannan zargi? ni ba wai ina kare shi cewa da muke magana ba abinda nake son a shi yawa kuma tambayar kana na tambayar da nayi ni ba ba abin nan na gudaje ba tambayar da nayi ita ce kamar aikin ku ne kamata kamar ya kamata a ce kwamitin ku ya fara gano shi wannan zargin me yasa kwamitin naku bai gano ba ana zargin kamar yar gida yar gida kwamitin ku yake saboda garin garin gari ɗaya shugaban kwamitin ku yake da shi mefele ba aikin mu bane mu gano wannan akwai kwamiti na majalisa wanda su suke da wannan aikin wanda ake cewa public accounts committee kwamitin mu mu sai dai mu sa ido ne bisa gudanarwar da cbn take na yau da kullum amma abin da ya shafi harkar bincike da ƙididdiga ba aikin kwamitin mu bane aikin kwamitin public account ne wanda shi gudaji Zaura ya sani tunda su ne suke requesting din cbn su kawo musu littattafan su abin da suka kashe da abin da ya shigo da abubuwan da suka yi mu namu oversight muke yi na mu tabbatar mai CBN bisa kasafin kuɗi da suka kawo mana cewa za su kaza sun yi wannan abin da suka ce za su policies ɗin da suke yi bisa yadda ka tsarin mulki ya bayar suna yi amma ba aikin mu bane mu ƙididdiga ko mu binciko cewa kuɗi ya ɓata ko an yi kaza wannan aiki ne na public accounts committee sannan magana da gudaje yake ta mhm. ta ta ciyaman ɗin kwamiti na ina son gaya masa tabbas garin su ɗaya da emefele kuma kusan ƙauyen su ɗaya amma ina son in gaya masa masa albishir bisa abin da na sani na zahiri ba na ni ba shi wannan ciyaman ma ba sa shiri da emefele sun daɗe da ɓatawa don ko a wannan zaɓen da ya zo abin da yake zargi shine emefele ma ya so ya ka da shi zaɓe wannan na san abubuwa da yawa da suke faruwa shi ma wa'insu abubuwan shi kansa ciyaman ɗin in mun zauna yana so ba magana wa 'yar gida ɗaya ba ne shi gudaji ya sani ya san abubuwa da yawa yadda tsarin yake tafiya. Yanzu bari mu je ga shi gudaji, honorable gudaji waɗannan zarge-zarge da kai suna da ƙarfi naira tiriliyan tamanin da tara kana zargin mutum ɗaya koko da shi da wasu jama'a sun kwashe wannan kuɗi. Me ka tanada domin kare kanka a gaban kotu idan har shi shugaban uh, bankin nan na CBN ya kai ka kotu kamar yadda yake kurarin kai ka? yau ba sun rubuto takarda ba sun ce sun bani kwana uku tun lasu in ban je na yi apologize ba su kai ni kotu ni kuma da nake jiran su je kotun a cikin takaddu da muke da su kashi ɗari kashi ashirin muka saki a midiya waɗannan da nake nuna muku yanzu dukkan su ba wanda muka saki a midiya wannan sababbi ne ka gansu duk daga santara bank suka fito dukkan na cbn ne waɗannan ka gansu cbn ce gaba ɗaya in ka duba central bank ka ganta central bank ka su duka central bank ne nan da inda ka buɗa nan santara bank ne santara bank ne santara bank ne santara bank ne da abin da muke da shi muna da takarda ba da ka muke yi ba sannan abin da nake so abin da wasu kuma suke magana shine honorable gudaji wasu suna zargin kamar zafin kayan faduwa zaben fitar da gwani da ka sha a jihar jigawa na, komawa majalisa shine sa ka fito da wannan zarge-zarge a daidai lokacin da ya rage 'yan watanni a shiga zaɓe. wato kenan kamar ba ruwanka idan jam'iyyar apc ba ta ci zaɓe ba duk da kana cikinta alai um, zaradin ina takara shi ya fi ka sani kuma abin da in ka ga ban dawo majalisa ba sai in allah bai nufa ba ba wannan bane ba shugaban kasa bai bada da wannan kwamitin ba sai first september kuma mun zo mu fara aiki aka fara aka fara blocking dinmu aka fara blocking dinmu aka fara blocking dinmu mun fara hango abubuwa waɗanda mutumin nan ya gama sai kowa ya sa kowa aljihunsa sai aka fara yakan mu ta ko'ina ta ɓangaren can ta ɓangaren can ta ɓangaren can ake ta yakan mu ake so sai an tare mu ta ƙarfi da yaji amma ba wai ba abin da ya shafi jam'iyya ko ya shafi zaɓe ko ya shafi wani firamare ni ko na ko na ci firamare ko ban ci mutum ake zaɓa ina da yaƙinin talakawa na da jama'a ta za su zaɓe ni kuma zan ci zaɓe amma a wace jam'iyya kake takarar a adc nake takara african eh, democratic congress adc mai musabaha ta hannu ita nake yanzu kenan baka cikin jam'iyyar apc na yanzu kenan baka cikin jam'iyyar apc jam'iyyar apc daga matakin sama ina tare da shugabancin takarar asuwaju bola ahmed a apc amma ina tabbatar maka da kujerata ni mutane na sun ce ba su yadda ba in ki yin takara to bari mu koma ga fito takara mhm. so ba za su yi ba shi sa na fito so ba magana takara ba ba ta shafi takara ba wannan kuma bayani akan wannan honorable bari mu koma ga shi honorable hafiz afwan ah, ah, magana da baka tambaye ni bane ka ba Hafiz da ta. To wace ce? Maganar shi ciyaman na kwamiti. Shi wannan ciyaman na kwamiti. Magana wai ba sa shiri da Emefele? wallahi tallahi ka ji na rinda yawa ba zan kafara ba shi ya kawo shi na yake nan tun kafin a raba kwamiti ya yi spika magana ya kawo dan uwan shi ko ba su taba binciken cbn ba kuma ba su taba faɗa wa duk dan majalisar da ke najeriya cikin mu ɗari uku da sittin ina ji babbafa mu hamsin ko arba'in ko talatin muka san bajet ɗin cbn ba in za ka kira ɗan majalisu dubu a ɗari ɗaruruwa za su gaya ma ba san nawa ne bajet ɗin CBN ba. To bari mu koma ga shi Honorable Hafiz. Ita minista da kanta ta kuɗi da take ministan bajet ta rantse mun da Allah ba ta san nawa ne bajet ɗin CBN ba. Ni da ita baki da Honorable Hafiz ga ga Honorable Hafiz din a takaice eh, me za ka ce kamar kan wannan wannan cewa eh, kwamitin ku shi ya kamata ya san kasafin kuɗin CBN amma kuma bai sani ba ana rattaba masa hannu a cikin gida a ku rufe kofa kawai a cikin kwamiti ku wannan abu eh to ai ka san akwai agencies na gwamnati wanda ba tare da kasafin kuɗi na ƙasa ake kawo shi ba wanda tunda agencies da suke generating kuɗaɗen su da kansu kamar su CBN NNPC Federal Illa Revenue a uh, port authority da sauransu su daban suke kawo kasafin kuɗinsu kuma honorable gudaji uh, uh, bana ban sani ba ko memban kwamitin mu ne ma mukan kirawo CBN in sun kawo budget ɗinsu yawancin 'yan majalisa sun sani in an zo da budget ana kawo a zauna a yi defending wannan budget ba abu ne ake a ɓoye ba 'yan kwamitin mu sun kai wurin mutum 60 muna zama nawa ne budget din ne nawa ne kasafin kuɗin shi CBN din na shekara guda ya eh, yakan kai kamar kasafin kuɗin a CBN yakan kai trillion ɗaya da wani abu wato a matsayin trillion biyu ne da ɗigo trillion biyu da ɗigo hudu suka kawo yawa in ce honorable hafiz ya aka aka samu bambancin wannan alƙalima haka ko shi gudajen ne bai samu abin daidai ba eh, eh bai sani ba tunda ai ba a kwamitin yake to honorable gudajen ina appropriation ai ba ba kai ba memban kwamitin bane ne honorable gudaji. Point portrait layin ya kawo a ɓoye a lullube. Babu abin da yake producer a ƙasar nan, amma yana kashe tiriliyan biyu da ɗigo hudu ba a taɓa bincikensa ba ba wanda yake bincikensa cikinsu. To, to, wanda yake sa a jihu. Na'am. Yanzu honorable Hafiz, honorable Hafiz kamar wasu suna ganin shi shi honorable gudaji afon za mu dawo gare ka bari dan yi tambaya. Honorable Hafiz wasu suna ganin kamar kamar honorable gudaji dama tintini yayi kaurin suna a tsakanin ku yan majalisa saboda ana ganin ba a kullewa da shi a rufe haka in an yi magana zai fito ya fasa kwai kamar eh, me yasa ba kwa jin shi a jiki har ya san waɗannan alƙalma yadda ya kamata ai ba memban kwamitin bane ai ba wai ka ja shi a jiki ba ita majalisa tana da tsari in da memban kwamitin ne duk abin kwamitin yake ciki zai sani mu a matsayin mu na yan majalisa muna da membership na kwamiti daban-daban sai kana memban yanzu bai isa ya zo kwamitin ba tunda baya ba memba bane speaker ne yake sa mutane sannan in ka yi zaɓa cikin wanda ka zaɓa in ka faɗo a ciki za a yi da kai amma tun da shi gudaji ba memba ba ne na kwamitin kaga ba zai sani ba kuma na me za ka jawo shi ai ba za ka jawo shi ba tun da baya ba memba ba ne da memba ne shi ne zai kalubalanta kuma in ya zo zai ce me yasa ba ai kaza me yasa ba ai kaza ba kaga da bambanci a ce ba jawo shi akai ba ba memba ba ne na kwamitin mu in da memba ne dole duk abin da ake ciki na kwamitin zai sani zai samu copies ma na, na abin da ake gudanarwa a wannan kwamiti haka To amma ku a kwamitin ko wannan zargin na gudaji kun shirya bincikensa ko dai kuna nema ku ku kau da kai daga wannan zarge-zargen. Shi ne kamar yadda na gaya maka shi gudajin na gaya masa lasa mu na ce da shi mun yi magana cewa a ba da dama a binciki ita a akan wannan magana kuɗi a fito da gaskiyar magana kowa ya sani. Mun yi magana da shi na ce kamata a haɗa kai da waɗanda ya dace wanda suke da alhakin su yi bincike a ba su dama su yi bincike ba magana consulted ba ne wannan wannan magana yaushe za ku yi wannan abin ganin cewa gaba ɗaya da ku yan majalisa da bangaren zartawa lokaci na nema ya kure muku ai abin da muke magana shine wannan magana da gudaji yayi ya wuce maganar wai consultant a bashi dama ya je bincike eh. bincike magana ake yi ta hukumomi da suke da haƙƙin su bincika me amfani ko a e majalisa e ai haƙƙin su ne tunda an faɗi wannan maganar sai consultant ya koma gefe mu ma majalisa mu koma gefe a bawa EFCC dama su je su bincike tunda a ah, ba ga nan da ake wa shugaban kasa ne ya kafa committee mu yi bincike shugaban eh, kasa duk wannan mutanen bai da shugaban kasa ya ba mu yi bincike da mu da da DSS bai da kowa ba sai mu to to honorable gudaje yawa honorable Hafiz afwan a daidai wannan lokaci honorable honorable eh, gudaji ya kawo magana shugaban kasa honorable gudaji a ganinka me yasa shugaba Muhammadu Buhari ke jan kafa wurin yin magana ko ɗaukar mataki akan wannan zarge-zargen da kake tun a cikin watan Disamba. Watakila wasu suna ganin kamar yana ganin tsohuwar daɗaɗɗiyar tsamar da ke tsakaninka da gwamnan CBN ce shekaru uku da ta wuce ta tashi shi yasa yake ganin bai kamata ma ya saurari wannan zarge-zarge da kake ba me yasa har yanzu ba a ji shugaba Buhari ya magana ba inda har shi ya amince maka wannan aiki To ai abu ne aikin nan da kake gani shugaban kasa ya bamu ne mu yi cikin sirri ni da DSS. Abin da ya sa ma kaga ku kun sani bacin rai ne da aka bata min rai aka hana ni in ganshi domin ya ce duk sati in dinga zuwa ina mai bayanin abin da ake ciki. Bacin rai ne ya sa har na fito ne magana a media da sai mun kama na kamawa mun tara kuɗin da muka tara sannan za ku sani. Amma a yanzu haka ina tabbatar maka shugaban kasa Muhammadu Buhari yana tare da mu kuma ya ba mu dama ya ba cewa kwamitinmu mu ci gaba da aikinmu muna aikinmu da dss a cikin sirri kuma ka gaya wa hafiz ɗin mai gidan nasu shi shugaban su biyan ya isa ya dawo gobe yana ta gadi fo za mu kama shi ya dawo gobe yana sauka za mu kama shi inda zaka san shugaban kasa yana sane da mu kuma ya ba mu dama to amma ai ka yi magana ka ce eh, a hirarrakin da kai da 'yan jarida a baya ka ce kana son shugaban kasa ya yi magana kan wannan abu ko ya kira ka har yanzu kuma bamu ji komi ba anya shirin da shugaba muhammadu buhari yake kan wannan ba yana nuna cewa zarginan naka ba akwai shi ba ciki ya kirawo ɗaya daga cikin kwamitin mu shine DGFS memba ne na kwamitin mu ya kira shi ya yi magana da shi ya kuma ba da go ahead a aikin ba wai lallai sai na je na gan shi ba dama abin da nake so kada a tsaye da aiki kuma ya kira shi ya ce a je a ci gaba da aiki ya kuma ba da dama ce duk mutumin da aka samu da hannu a cikin wannan abu a kame shi kuma mun yi bincike mun gano kudaden nan ga yadda aka yi da su kudin gwamnati ake ranta wa gwamnati ko kwanan nan in ka duba cbn sun ce bashin da suka ranta wa bankuna tiriliyan ashirin da hudu sannan sun ranta wa gwamnati tiriliyan ashirin da bakwai a nan ma tiriliyan hamsin da ɗaya ta fito mutumin da zai ranta maka tiriliyan hamsin da ɗaya da zai ranta tiriliyan hamsin nawa gare shi ina ga ma kudin sun mm. sun fita to honorable gudaji wasu kuma suna cewa to a matsayin ka na dan majalisa tun da kai ba EFCC bane ba kuma ICPC ba ya kai har ka samu damar yin bincike su ma EFCC mun aika musu takarda su kawo mana binciken da suka yi shugaban kasa ya kira mu ya naɗa mu ya ce mu bincike su duk wani agency na gwamnati da EFCC duk wanda ka san yana mu'amala da harkar kuɗi da banki daga efcc zuwa mai bincike zuwa mai tarawa kwamitin mu shugaban kasa ce mu bincike su mun rubuta wa efcc mun rubuta ofis ɗin attorney general ministan shari'a mun rubuta wa bankuna 27 mun rubuta wa nips mun rubuta wa cbn kowa shugaban kasa ce mu binciki kowa to uh, honorable hafiz honorable hafiz kamar menene za ka gaya wa 'yan najeriya dangane da wannan zarge-zarge da ake muku da kuma ma shi ita badakalar da gudaje ban kaɗo to kamar yadda ni ne bayani shi ne kamar yadda ne bayani na kamar yadda ne bayani na ce wannan zargi ba ƙaramin zargi ba ne kuma wannan magana da gudaji ya faɗa da yake magana ai garba shehu ya fitar da statement a matsayi a madadin shugaban ƙasa wanda ban san ko shi gudaji ya karanta ba wanda duk wanda ya sani ya san cewa garba shehu malam garba shehu shi yake magana da yahun shugaban ƙasa sannan magana ta biyu shine mu ba mu ce ba da datsala ba ba mu ce honorable gudaji honorable gudaji honorable gudaji kare hakuri tukunna honorable hafiz ya yi bayani yadda jama'a za su fahimce shi to ina ji ci gaba honorable hafiz kafin honorable hafiz ya dawo hukumomi da suke da haƙƙin bincike yawa honorable hafiz ka dawo ko yawa a takaice me eh, me ka so ka faɗi eh karasa faɗin koda cikin minti ɗaya ne sai mu abinda nace shine mu mu matsayin mu shine a kirawo hukumomin da suke da haƙƙi na bincike su fito su yi bincike su binciki wannan allegation da da honorable gudaji ya faɗa na wannan kuɗi da ake cewa sun ɓata in suka yi bincike su sanar da 'yan najeriya menene tartibin gaskiyar wannan lamari da gaske ne ko ba gaskiya ba bane kaga sai 'yan najeriya gaba ɗaya mu mai alƙalanci kuma wannan magana da muke ɓangaren gudaji kaɗai muka ji su ba mu ji ɓangaren ita a babban bankin ƙasa ba saboda haka ba mu ji kuma bangaren wa'annan wa'anda suke da alhakin bincike ba shi gudaje yana zargin cewa babban shi gudaje yana zargin cewa shi gwamnan babban banki a aminin ku ne kuma shi yasa kuka ba shawara ya gudu yake kaucewa shari'a ba mu to ai mu abin da ake magana ma mu abin da ake magana ai shi abin da gudaji ka zaure bisa raɗe-raɗi da muke ji da kuma rumors da muke ji a yanar gizo ai ba magana ake yi ta maganar stamp duty ce ta sa CBN gwamna an ce mana hutu ya tafi wanda hutunsa zai kare sha biyu ga wata sai mu sa ido mu gani in sha biyu ga wata yayi zai dawo kuma bisa raɗe raɗe da muke ji an ce ana ana an je kotu ana cigumarsa da wani abu da ya shafi wani abu daban saboda haka sai mu jira mu gani kar mu riga malam masallaci ko ba gaskiya ba mu gani ai an ce ko mun daren dadewa gaskiya ba ta bata kuma ina son ga guda jini CBN gwamna ba amini na bane aiki ne ya haɗa mu wanda kuma a ko'ina gaskiya take mu da 'yan Najeriya muke tare ba za mu so a cutar da 'yan Najeriya aka cutar da su har da mu aka cutar tunda kowane policy aka fitar kuma ko me aka yi na almundahana ta shafe mu tunda mu ma ai honorable gudaji honorable gudaji eh, za mu dan kara minti ɗaya zuwa minti biyu dan gudaji me zaka ce kan tsoron da 'yan Najeriya suke nuna game da tsaron rayuwar katin bayan da ka bankaɗo wannan badakala minti ɗaya farko dai abin da nake so ka fahimta cewa su sahabisu suna daga cikin wanda suke amfana wannan gurin sun zama billionaires a wannan wurin so ba ba ra'ayi su su faɗi laifin sun ka an ba su loan ba collateral an ba su kuɗaɗe biloniyoyi an ba su kuɗi ba na son tone tone sahabisu suna amfana wannan abu amma honorable gudaji tambayar da na yi maganar tsaronka da 'yan najeriya suke nuna fargaba me za ka ce game da wannan addu'ar da suke yan Najeriya suke mun kadai a kowace rana mutum miliyan ɗaya miliyan biyu suna mun addu'a Allah zai kare ni kuma ni na sa akan gaskiya nake kuma ina kokarin in taimaki kasan nan ne in taimake su su yan Najeriya sun sani su hafiz aljihunsu suka sani ni kuma talaka na sani abin da nake hafiz ya mallaka mallaki kwatarsa ba yanzu kwata kwatarsa na riga zuwa majalisa honorable hafiz eh, minti ɗaya ko in ce dakika talatin zuwa majalisa shekarar sa nawa a majalisa shekarar sa uku shekara ta honorable hafiz dakika talatin amma ya fi ni kuɗi ya ninka ni so ɗari to to honorable hafiz ma ina ga kamar baya tare da mu jama'a mun zo ga ƙarshen wannan tattaunawa wadda muka tattauna da honorable ah, gudajuka zaure wanda ya bankaɗo badakalar naira tiriliyan 89 a babban bankin najeriya cbn kuma mun tattauna da honorable hafiz kawu tarauni wanda shi kuma ya kalubalanci guda kan wannan ikirari to muna godiya sosai a kasance da mu mako mai zuwa a wannan channel namu na DW Hausa domin kallon wata tattaunawar Zaharaddin Umar Dutsen ku rake muku fatan alheri thank you Channel 1 Channel 1